Thank you. da dawowa. Na dawo kuma ko dai barka da zuwa. Biki gane waye bane ne? Ah, waya ne. Sa'adu <laughs> Sa'adatu nan. Ni ne. Yawa kawai. Ajiya sa'a. Ah, Lafiya lau. Ya gida ya watan gida. Alhamdulillah. Ya ne gidan naki? Ina lafiya kala. Na yi ta kiransa a waya tun safe irin wayar rubuta ba ta tafiya. Shi sa na ce bari zo gidan. Amma da mamaki a ce ki kasa bambancewa tsakanin mai gidanki da dan uwansa. Ko dan tufafin da ya saka. Na san dai bayan da za a ce kayan da na zo da su yanzu a jikina su ne shi ma kayan da ya saka tunda ba waya muka yi da shi muka ce masa kaka iri ɗaya ba amma ki kasa ganewa ai na ne bai kawo na lura da kayan da ya fita a jikin shi bane shi yasa to subhanallah me zafi ya me ke faruwa hmm. wallahi yaya al'amuran ne sai a hankali kwanan nan biyu ka baki ɗaya ya rikice na rasa gane mu kan shi wallahi in zai fita gidan nan yayi kan kuɗin cefane kullum haka muke fama da shi haka zai fita ba tare da ya ba da ku sisi ba ni nake kukuta na san yadda zan yi ne girkin nan amma sai ka gani yadda zai da yana ci min mutunci ba godiya to sadatu ke hakuri insha Allah al'amura za su gyaru ah, na san kowa da irin tasa jarabawa kuma ina da yakinin cewa za ki jure tunda hasali dai ni ne na asasa magana auren nan ba don kuma ba saboda irin jin daɗin rayuwa da nake da 'yar uwaki kuma na san guri ɗaya ku samu tarbiyya da haka na da ne cewa dan uwana shi ma zai ji daɗin zama da ke kuma za a samu abin da ake nema to ala'ayi halin dama a zamantakewa ta aure akan samu haka akan samu ruwa a samu wuta to idan ya to shi ne yake da matsala to za a yi kokari insha Allah a ga cewa an saita shi ta yadda al'amuran za su dawo daidai insha Allah ya ne ya ni ma irin zaman da kuke da yar uwata yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ni kwaɗayin nema na aure shi amma sai gashi in na samu akasarin haka gaskiya ne ai yanzu aka fara akwai yiwuwar cewar al'amura za su iya gyaruwa tunda ba a wani ɗau lokaci ba kuma shi ma sabon yankan rake ne tunda bai jima da yin auren ba bai sanya al'amuran suke ba amma abin da nake so kawai in sani shin takamaimai yau kafin ya fita ya kuka da shi Assalamu alaikum. ne gida. To, zan fita. Ya na ga kana sa takalmi za ka fita sannan baka ce ga ɗan wani abu a yi ce ba ne ba. Wake ne matsala ki ne. Ke ba ki da yake sai dai bukata ki kawai zuut a zara hannu aljihu, fit a ɗauko kuɗi a baki, a zara hannu a ɗauko kuɗi a baki an ta yi kenan. Ke ba ki gajiya da karba tsakani da Allah. Ya kamata ki dinga daga kafa. ba na san irin wannan duk sanda mutum zai fita kin tun je kike magana ba da kuɗi ba da kuɗi me za a yi ne da kuɗi ne ne haba mai gida na dadi hmm? kamata ya a ce kana sauke hakkin Allah saman kanka dan na ce ka bani abu ai ka san cewa ba dan amfani na ne ni kaɗai ba ko amfani ne na kowa cikin gidan nan kuma kai ma ka san zaka amfana da shi saboda kawai ina auren ki sai kawai sai na ba da kuɗi a cire zarka amfana ke ni fa gaba ɗaya ma zargin ki nake da almun dana da almun bazaranci har hukuma ake kafawa a ƙasa saboda kama masu almun dana da sauran abubuwan da suka shafi zararewar tattalin arziki amma ke ke kenan in baki ni fa saboda ke ji nake kamar wanda ne neman kuɗi saboda ni gaba ɗaya ke kaɗai kike mura arziki na ni in je ta faman su ina shan wahala amma da na zo ke dai a baki ke dai a baki dan abin da yake a cikin gida bai ta kara karya ba amma kullun aikin ki kenan ke dai a miko ke dai a miko haba haba mai gida na. in ka daina neman kuɗi mu ci mai dan Allah me za mu ci a cikin gidan nan menene nawa ne ga sunan suna gidan suke ci ki je karkara ki gani da sauran gurare ga sunan za ki tarar mutum daga bishiya da an tsinko ga amfani nan Allah ya mana arziki a tsinko kawai a daure a zuba ga ruwa nan a ko ina a a ko ina akwai ruwa ana shan wasu ma ruwan gulbi suke sha amma ke ga kinan kullun gani kike mana kokari duba ki baki gaba Tastas da ke ki ci buge mai kyau ki sha mai kyau ki dafa abin da kika gana ma ki saka kayayyaki gashi nan sai kyalli kike amma kuma kullun ke gani kike kawai ni ban yi ba haba da Allah za ka ji tsoron Allah. Allah ya riga ya rufa maka asiri. Ka daina tunanin irin waɗannan mutanen waɗanda Allah bai rufa wa asiri ba. Gaskiya ba ka kyautawa. Kinga, gaskiya wannan abin da ke ni magana ta gaskiya ishe ni. Ni na gaji. Gaskiya. Ina neman wannan baki ki ci ki koshi ki sa kaya irin yadda kike so baki da wata matsala ga kinan kuma ko amma kullum ki ce wai ni ne ba na kyautawa. Me kike so ne miki kuma ban abin da ban abin da na saba yi a baya. Zan mutum zai fita sai an tara masa gajiya sai ransa ya baci. da yawan tambaye tambayenki ni ba na son irin wannan gaskiya ba na son irin wannan tsarin gaskiya ba zan bayar ba kar a kare min haka to ka yi amma amin da gaske kike amma dai ya dai kamata ka dinga kwatantawa gaskiya kin sa na gaba kin zazzaro min idanuwa da ido nuwa kwala-kwala kamar kwan zabi akan ganga ba na son irin wannan abin gaskiya ne Allah ya baka hakuri. amin sai ka dawo Allah ya kiyaye to sai na daɗin Ya Allah ka bani ikon cin wannan jarabawa. To ba komai. Ki bar ni da shi. Zan san yadda za sha Allah. Abin da kawai zaki min da zarar ya dawo, ki ce lalle lalle ne neme ni a yau. To sha Allah. Kuma zan ci gaba da kokarin neman sa idan kuma ya kunna wayarsa to za yi magana da shi. Ke kuma eh, zan gaya miki abin da zaki insha Allah ko da ta waya. ko na kira ki ko na sayar uwarki ta kira ki amma ki haƙuri ki biyayya insha Allah za a ci riba an gode a gaida mutan gida to za su insha Allah da abin da ake ciki kawai dai kiga masu kice kira ni eh, kira ni da zarar ya dai kice kawai kira ni Ki kuma zan ga miki da yadda za insha Allah. Zai shi na na wuri. gode, salamu alaikum. Allah wa alaikum. Yawa. Masha Allah. shi da. Insha Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Daddy, sannan zuwa. Yawa bari da ya gida. Kun rufe ƙofa. Wallahi ya fita ne ni kuma irin cikin nan. Ba wai ba ma yana? Ya wahalar da ni gaskiya. Nan bai ta kiran wayan ka bai same ka ba. a'a to ai ni matsala na samu tun jiya ta ce ta mutu kuma ta ki daukan caji nake ta fama da ita amma yanzu na fito dai na samu na bayar na saka ta caji ina sai yanzu idan na gama da shi dama daga nan sai in je karɓi ta in tafi gida kuma gashi kuma na zo sake ficewa a ai sai ka tsaya ka jira shi dan na tabbata in ya je gidan naka ma bai same ka ba ya san kayo na zai dawo nan ya same ka a'a irin jira shi tunda dai na sa cajin wayata yanzu na je na karba dab da gidana ne da na karba na kunna ta san da zan shiga gida kin ga kawai ta gama butun kawai kira sanin sai in ga masa inda nake gwara mu haɗari. to ai gashi ba na gama abinci kaɗan ya rage in sauke ka tsaya ka ci abinci ko abinci kaman ya wai ke farida ce miki aka ni ban da abincin da zan ci in tsaya in ci abinci anan kamar ya wai ni ban da abinci a gidana sai ki bari sai lokacin da kika fara fita ki nemi kuɗi da gumin kanki kika siyo kika dafa sai ki min bismillah amma abincin fa da ke min ta yi fa dan uwana ne fa ya siyo kawo fa saboda ya sauke nauyi ya ce koshi ke ma ya ci da ke shine ke min ta yi ko da kira ma gano ki kina so ni in ci abinci a gidan nan saboda idan kun tashi mar handuma da wawawar da kuke yi ku dibi abincin ku ku kai inda kuka ga dama ki ce da shi ni ma ina zo ina ci abinci a gidansa to wannan ba hali bane gaskiya ku gyara halin ku kuna wahalar da mu fa ma da gaske ne abin da yar wata take gaya min har ina ba ta rashin gaskiya ashe abin da take kake mata da gaske ne auto wato ya madidi take da ni zuwa take take ci an mata wani abin ko koya a'a ne ban ce ba haka ta zo gidana ta zama gursuke yarinya tana ci tana koshi tana bulbul ana ɗiban mu abu kuna kwashewa kuna kaiwa gida kike so bulbul din kuka gani kuka dauka wani bulbul haka aka kawo maka ita bulbul da idan banda ma nira ma da ta fara yi kwana biyu yarinya ta ji kiwo kuna wani magana wani abun nan na taimaka mata ko ku zo ku zo kun ga wasu maganganu fi sabilillahi gaskiya kuna da matsala gaskiya wannan kutu kutu ba bane ni fa sai na faɗi gaskiya fa eh Allah ya shirye ka dadi ka gaishe da yaran nan sun fama sun ma mana hankali ba ba fa zai yi ba fa can a cuce ni ke wani ki rika cutarsa na yi magana da shi ne وعليكم السلام Da gidana na dai an dawo? Na dawo. Sannu da dawowa. Yawwa. Yayi ko ya to yana neman ka. Ni ma na je gidan nasa a neman sa ba same shi ba. Muna ta faman sabani da shi. Sha na dawo. Na je na ga wakiyayi. Wato ku a shirye duka haka kuke. Gaskiya kuna da matsala. kawai ni yanzu nake ta lissafa lissafa nake ta tunane tunane nake cewa ashe ni dama duk ma irin jirgi ne kwaso ku ashe duka kan wajja ce kowane gauta ma dai ashe duka ja ne wato ku gaba ɗaya abu da na lura ku kawai irin abin da tura suke cewa liabilities kawai ku haka kuke ku dai a neman a baku kawai kawai mutum ya fita ya ya kawo kullum a buɗe kawai ku jira kuke hannu da haka da an karɓo ku tafi har abin yana wani kafafa a ci a bayar a wayar da sauransu a mutum sai ya tsaya dogara tukunna da kansa tukunna ga cewar shi ne ya fita je ba. wannan abin kunya ne gaskiya na ku gaskiya da gyara a ciki gaskiya a gyara wannan ba hali bane ba hali bane wannan gaskiya a dinga daukan abubuwan miji kullum jiran kuke ku za ba kanku zai zuwa zuwa kashe kuna ta ci kuna koshi kuna wani abun nan ni gaskiya wannan tsarin bai mun ba gaskiya da sake la sauke ni yawa nake ji da kuma abinci da Allah in ci da bukatar na son tashi kenan Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya Allah. mana. ina ce ina tafawa na ya warar da ni sai neman sa nake ban gaishe ba na ga alamun dukkan shara ne wannan dan uwan ya wahalar da ni ne ta yawon neman sa ban same shi ba har na je na dawo shi sa na dan tafa na je na dan karasa wasu zurruka sannu rana alhamdulillah lafiya rana ta shi na kawo maka ruwa na kuma kawo maka abinci abincin da ka nema da ka tsaya bari da wannan magana take ne eh tunda kai ka nema kaga ai kai ya fi cancanta daga ciko tsaya dawo farida shari'a cewa ta yi namiji ya fita ya je ya nemo abincin da zai ba matarsa duk wanda za a ba wa auren mata wajibi ne ya sani cewa abubuwan da suke kansa akwai ciyarwa shayarwa suturtawa ilimantarwa mutuntawa da dukkanin abubuwan da su tallafi rayuwarta da kuma kwabata a bisa dukkanin abin da zai iya cutar da ita a rayuwa so da haka wanda duk bai san wannan sharɗan ba bai ma dace a bashi aure ba so da haka kin ga maganar wai gumin jiki na kowa da sauransu ba wannan maganar ba ce ki ne abinda dukkanin da ko nemo na kawo cikin gidan nan kina da iko a kansa kina da yanci domin gidanki ne idan ba ke ba zan rayu a cikin gidan nan ba me zan yi ni kadai da wa zan zauna ni da aljani ai ke ce mutunci na ai zaman cikin gidan nan so da haka wannan gumin mu ne na nemo na kawo namu ne gabaki dai dan Allah ki na faɗa haka to ai kai ka san haka amma dan uwanka shi bai san haka ya zo ya gargaya min magana gaskiya abin da ya gaya mun ban ji daɗi ba har yana maganar wai muna ɗaukan kayan abinci muna kaiwa gidanmu dadi ko da ke haƙuri na san halin ɗan uwana ko abin da nake so in wayi miki da kai shine bayan fitata na je gidansa na je na tarar da matsala irin wannan da kike kokarin gaya mu su da Allah wannan magana gorin da sauransu ta kau ah, za a gyara abin insha Allah kowa da irin halinsa ki gode wa Allah da bani ne na gaya miki abin da shi ɗin ya gaya miki ba kuma kin san har abada ba zan taɓa gaya miki haka ba. A na san ba ma halin ku ɗaya ba, ba za ka aikata ba. Hawwa. Bari mu maro. Tuba ba Ke? Ke sa'a? Sa'a? wai ke ma kuka ce ina ce ki ah. kin gaba ko ki gani ba wani irin iskanci ne wannan ya race kamun tsaba amma mai gida cewa ka wayansu daga ice ma ake tsinkowa a kawo su bi da ruwa su sha shi yasa ni ma na kawo maka na ga wata watakil zai fi daɗi a haka sa'a ni ba dan iska bane ba a gari da zaki dauko mun tsaba da nake ga miki nake miki wasu na tsinkara ba a shuka su ci shinkafa suke ci to akuya ne ni ko ko ni bunsuru ne ni ko ko ne ni ko na zo a jinsin zomaye ya dan iskanci zaki zo ki min shinkafa kawai tsabarta ki kamun wata albasa mai lauci da wasu attaruwai ga su nan ni da dama gaba daya wani shiri nake da attaruwa ba shinkafa na ce miki ana ci a da ruwa kin taba ganin an ci shinkafa ba a dafa ta ba wasu fa cewa kai ganyaye kai kuma shinkafa ce to ai ni ga yanda kai bayani na zaci ko a haka kake nufin za a ci shi a rashin mutunci kawai kika shirya wato in siyo abinci in kawo gidana don wulakanci sai ki zo ki kama shi aka biki dabba ba wannan zan zuba a ciki na saboda ki ma mai da ni dabba a akwai matsala gaskiya da sake ina zuwa afuwa amma dai ba magana za ka gaya mishi ba ko ya zo ya gaya min abin da ya fi na da ka ki dawo assalamu alaikum assalamu alaikum ali me kake son ka gaya wa wannan yarinyar gaskiya fi sabilillahi abin da kake zato akan ta ba haka bane ba wani maganar mutunci da wani tarbiyya a ciki kaga wulakancin da ta yanzu kuwa ta kawo min albasa mai laushi da ruhu da danyen shinkafa mai take nufi da ni eh ni na saka ta kai ka sata a wani dalili dadi kai dan wana ne dole gaya maka gaskiya wani abin da kake kwata-kwata baya daga cikin tsarin tarbiyya kuma baka ga haka a gida ba kai kaɗai kake a haka kuma wannan kuskure ne wannan yarinya tana iyakacin kokarinta ya kamata ka gane cewar mutunta ka take kai kake ga yanda bakinka yarinyar nan tai maka girki ka ci tai ma shimfiɗa in ka tashi ka wargaza shimfiɗan nan ta gyara ta kan ka zo ka tarda ita a gyare ta goge maka takalmi kaya fa ka daina kai wanki ita take wanke maka kaya baiwa ka auro bari na gaya maka a shari'a wajibi ne wanda duk ya auri mata ya ci da ita kuma ba magana ce ta a bata hatsi ba sai an bata kuɗin da ta sarrafa shi ko yar gwata ka aura ka ga dai shine mai kuɗin da bamu san ka masa ba duka inda muke rayuwa ko to ba shi ba yar dan gwata ba idan ita ce ma yar gwatan karewa kuɗi kenan to wajibin ka ne ka bata abinci haka shari'a ta ce sai idan ita ce ta yadda ta lamunce maka ta ce ta ɗaga maka kafa hasali wannan yana daga cikin dalilin da suka sa aka ce mutum ya nemi auren wanda ya san zai iya rikewa saboda haka baya daga cikin tsari na tarbiyya ka wahalar da 'yar mutane tana iya ƙoƙarinta kana cin zalunta tana da haƙƙi a kanka in ka zalunce ta Allah ba zai barka ba duka soyayya ta da kai in ka saba Allah za mu farraka da ni da kai don haka magana da Allah subhanahu wata'ala yake cewa maza ne za su jagoranci mata ka duba ka duba a fassara maka ayar inda zaka iya gani a ƙarshen ayar Allah yana magana akan cewa saboda mazajen su suke jibinta al'amuransu da dukiyoyin su to Allah ya bambanta ka ba dan ka kowa ba da namiji da mace duka iri ɗaya ne amma Allah ya fifita ka da ƙarfi da hankali da wadata aka ce ka ɗauko ta ka ba ta kariya ita kuma ta zauna a gida ta tsare maka mutuncinka ka tuna yadda ake maka da a majalisa kallon soko ake maka ana maka kallon wawa amma yanzu kai aure ka tuna yanzu mutane suke kallon ka yanzu so da sun san ka san kanka kuma yarinya ne ita ce take kokari take saita ka na san wace iri na neman maka saboda jin daɗin zama da 'yar uwarta ta yaya za ka wulakanta ta wa ya gaya maka an ce mace dole sai ta yi mijinta girki ka ne ita ka ci da ita amma shari'a ba ta ce dole sai ta dafa maka abinci ba saboda ba ce ita ta ci da kai ba in ta dafa abinci ta baka ihsani ne in bata dafa ba ba mai kalubalanta ta ita aka ce ka ciyar ka kuma ka san da zaka ci da kanka to taimaka abin da zaka ji daɗi ka samu lada me yasa kuma zaka dinga wulakanta ta bata cancanci haka ba mata na da daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka je ka bi tarihi na san kai karatu ka san komai mantawa kake idan ka kuskura wannan yarinya ta sabuce maka ban sanya kuma zaka yi da rayuwarka ba zaka shiga damuwa a mutunta su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine fi mu alkhairi kamar yadda ya ce wanda ya fi ku alkhairi shine wanda yake tuta iyalinsa ya ce ni na fi ku alkhairi saboda na fi ku kyautata iyalina idan ka bi tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka je inda yake musu to shi kenan kai me yasa ba za ka yi koyi ba haka ne da shi kenan Allah ya fi mana baki da sai mun yi magana tunda ka caji waya ka saita gidanka daga baya sai mu da mu cika da mu'amalolin mu Allah ya mana jagora <laughs> to assalamu alaikum sannan ku da ƙoƙari gaskiya na ji daɗi ina alfahari da kai mijina kuma ina gode wa Allah da ya bani miji ɗaya tamkar da dubu dubu ni kadai a'a ne mutum ina godiya sosai ta yadda kike kulawa da ni da shawarwari ni ma da kike bani da gudunmawa Allah ya samu dace amin ina gode Allah ya miki albarka amin masha Allah Sa'adatu na'am ki guri. na gane kuskure na hakika a rayuwa dukkanin wanda ya rasa wanda zai masa faɗa ya shiga uku abinda dan uwana ya gaya min na ankare na gane cewa kowa yana da hakkin da yake kansa kuma kowa da amfaninsa kuma ɗaya ba zai iya rayuwa tare da ɗaya ba da haka a zamantakewa ta aure gudunmuwa ce muke bawa juna kamar yadda kike bani ni aiki na nemo ke kuma ki dafa alhamdulillah a koyaushe dama ina addu'a Allah ya ganar da kai gaskiya kuma na ji daɗi na yi matuƙar farin ciki ka san na kasance mace mai biyayya a gare ka kuma ka san yadda nake son ka a zuciya ina matuƙar son mijina shi dai ne kawai bai fahimci hakan ba ba kuma insha Allah wani ma ina son wata ta kuma Allah da kuma zai wuce yanzu dai a gaya mun eh, jefa nan yanzu me da menene ya rage abin da zan je yanzu in nemo a zo a samu a bararraka mu ci mu koshi sai kuma rika baki kuɗin ki a wadacin da zaki dinga suya daidai gwargwadon Allah yadda ba za a dinga miki mugunta ba zan koyi miki komai ba insha Allah to alhamdulillah eh. shinkafa zai ce a gidan sai kayan miya da na siyo shekaran jiya amma ba komai a gidan komai ya kare kaga babu gas ba mai ba magi ba gishiri da ni sauran abin da ba a rasa ba matsala <laughs> za a sai insha Allah yanzu wannan dai na ganin su tun da dai ba za su yi amfani ba <laughs> za a gyara insha Allah ko zai wuce insha Allah za a sayan da za a yi za a yi maganin matsala yanzu bari mu fita su kai miyan da kaina in na dawo sai kuma a zo a sanya za a yi sai kuma ba ki kuɗin da za a zo a ci gaba da abubuwa kuma ya tafi noma insha Allah to masu kallon mu da fatan kun amfana da abin da kuka gani a cikin wannan shiri kuma kamar yadda muke ta faɗa wannan shiri bayan muna yin ne kawai kai tsaye domin a kalla a yi nishadi da sauran wasu abubuwa ba muna so ne a gyara tsakanin miji da mata kowa akwai amfaninsa kowa yana da gudunmuwar da yake takawa akwai rawar da kowa yake takawa a zamantakewa taimakon juna ake yi duk da an ce maza mu za mu jagoranci mata to amma su kuma matan suna ba mu kariya suna taimakon mu suna ba mu gudunmawa a rayuwance gashi dai in ka je ka nemo tunaninka ka je ka wahala ka yi gumi ka je ka ka abinci gidanka to ita ma ita na gumin take da ba kake ci in ba ta dafa bawan Allah zaka zo ka tar ko da ka iya girki ka zo ka tar da shi a dafe a lokacin da kake da bukata ka ci ba karamin nasara ba ce a gare ka kuma wannan ci gaba ne ba kaɗan ba kuma a shari'a babu wata shari'a da ta ce dole mata sai ta yi wani mijinta girki sani ne da kyautatawa tunda ita ma za ta dafa ta ci dan ta baka ba komai amma in ba ta da karfi da za ta iya yin girkin ma wata ba ta iya yin girkin ba kai abin da aka ce ka ci da ita ka ci da ita ka ci da ita shine abin da shari'a ta tanada da haka ka ɗauko ka kawo mata ta ci ko a dafa ko a ɗanye ta dafa abin ta kai kuma fa cewa kai ta ci da kai shari'a ba cewa ta mata ta ci da mijinta ba yawa kai ne aka ce ka ciyar da ita ita kuma in ta dafa ta haɗa kai ta ji ka, kuma ta kyautata maka sani ne saboda haka wannan abin ya riga ya shiga cikin al'adarmu saboda muna da tarbiyya idan kika yi zai ji daɗi zai samu lada Allah zai ƙara daraja ki saboda haka a mutunta juna tsakanin mazaje da mataye a kyautata wa juna a ba wa juna gudunmawa insha Allah sai an zauna lafiya kuma an ji an haɗu da Allah lami lafiya kuma a rayuwa mata aljanna zuwa ci gaba da rayuwa tare lokacin da ko da kai dan duk ununi ne za a gyara ka da ka zama wankake ka zama dan tatas ita ma idan yabbu su busu ce a lahira kowa kyakkyawa yake koma ya zama balarabe inda an shiga aljanna insha Allah to fatan mu kenan bukatar mu wannan shiri ya zama to gyaran aure mutane su rika gyara matsalolin su don Allah mu yi wa mu nasiha mu kyautata wa juna insha Allah za mu kai gaci za mu ci riba amma a daina kun da ya gani yanzu wannan wannan tsakani da Allah duk wanda ya zuba wannan ai lamari ya lalace <laughs> to da fatan ba a ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin shirye shiryen mu na kowane lokaci a tashar aladadi hausa tv a youtube a yi subscribing a yi liking idan an gani sannan a yi sharing wasu su masu gani su amfana ga lambar wayan nan ga mai neman karin bayani ko kuma zai ba mu gudunmawa a cikin wannan shirin domin mu ci gaba da tafi da abubuwa muna buƙatar labarai wanda za su amfanar in ma da dai dan wani abubuwa dai na karuwa ko kuma ku katalla mu saka a cikin shirye-shiryenmu domin ya kara mana karfin gwiwa ko da wasu abubuwa makamantan wannan a dai kira mu a wannan lambar waya domin ganawa da mu kai tsaye kuma da ni ali rabiu ali wato dadi za ku yi magana domin mu ci gaba da baku gudunmawa mu haɗa shiri na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ko da dai ga munan dai ni da dan uwa muna magana to masha Allah kamar yadda shi ma dan uwa na yi ta bayani akan abin da ya fahimta to ni ma hakan zan ƙara faɗa kun dai ji to ya kamata dai kiyaye dai a zauna lafiya ko kowa a bashi hakkin sa ya kamata Allah ya samu dace ma da shiri na gaba <laughs> <laughs>